makarar tauhid wal fiqh malam yace al juz'ul awwal sai ya bude shi ma da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai yace su'alun tambaya man rabbuka wane ne ubangijinka ina fatan mun fahimta ya jawab ansa rabbi allahu alladhi khalaqani Ubangijina shine Allah wato allazi khalaqani wanda ya halicce ni wa rabbani yarrene ni bi ni'amihi da kuma ni'imomin shi su'alun tambaya bi ayyi shay'in ta'rifu rabbaka da wani abu ne kake sanin ubangijinka jawab ansa a'rifu rabbi ina sanin ubangiji na bi alamatin kathiratin da alamomi masu yawa min hallailu daga cikinsu akwai dare wannan haru da wato wuni washamsu da rana wal kamaru da wata ina fata mun fahimta wannan kenan inna fi ikhtilafil laili wan nahari Allah ce la ayatin liulil albab Allah ya gafarta mana ina fata mun fahimta su'alun tambaya yace man khalaqa samawati wal arda wane ne ya halicci sammai da kasai washamsu wal kamara da wato da rana kuma da wato washamsu wal kamaru da rana da wata jawabun ansa Allahu huwa alladhi khalaqa al arda Allah shine wanda ya halicci kasa allati namshi alaiha wadda muke tafiya akan ta wa khalaqa samaa ya halicci sama allati fiha shamsu wadda rana take a cikin ta wa khalaqa al qamara ya halicci wata wan nujuma da taurari allati fis sama wadanda suke a cikin sama wa khalaqan nasa ya halicci mutane wal jibala da duwatsuna wal ashjara da itatuwa wa kulla shay'in da dukkanin komai duk abin da ka gani a doron kasa duk abin da ba Allah ba to ka kaddara Allah ya halicce shi Na fata mun fahimta wannan kenan Allah ya gafarta mana amin amin wa kulla shay'in wa huwa alladhi yanzilu al-matar kuma shine wanda yake saukar da ruwan sama wa yarzuqu wa yarzuqu ibadahu kuma ya arzittar da bayinsa wa yu'afihim ya basu lafiya idan basu da lafiya wa yastahiqu an yu'bada wahdahu to shine ya cancanta a bauta ma shi kadan shi su'alun tambaya ma dinuka menene addininka jawab ansa yace diniyal islam addini na shine musulunci su'al tambaya yace ma huwal islam menene musulunci jawab ansa huwa tauhidullahi shine kadaitar da Allah wa ta'atillahi da yima Allah da'a wa tarki mukhalafati amrillahi da barin saba ma umarnin Allah wa asasul islami wato amma foundation na musulunci tushen musulunci shahadatu Allah ilaha illallah shine ka shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah ka kiyaye sharuɗanta wa anna muhammadar rasulullah ka shaida annabi muhammadu manzon Allah ne da sharuɗa nai. wasalatu ka kiyaye sallah da ka'idojinta wasalatu rukunin yace sallah rukuni ce min arkanil islam daga cikin rukunan musulunci Su'alin tambaya ce man huwa rasul wane ne manzo jawab ansa ar-rasul huwa an muhammadun sallallahu alaihi manzo shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bun abdullah dan abdullah arsalahu lin Allah ya aiko shi zuwa ga mutane yu'allimuhumul islam domin ya sanar da su musulunci wa yad'uhum kuma ya kira su ila ibadatillahi wahdahu zuwa ga bauta ma Allah shi kadai wala ya yasirul insanu musliman mutum bai kasancewa musulmi hatta yusaddiqu bin rasul har sai ya gazgata manzo cewa shine Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin amin wa yuhibbuhu kuma ya so shi ya yace bismillahir rahmanir rahim maqrar al fiqh lis iftida'i wato tabbatar da fahimtar addini ga wato waɗanda suke wato jerin farko wato na farin neman ilimi wato na wato fiqihu na fata mun fahimta su'alun tambaya ya yajibu alaika menene ya wajaba akan ka an hu qabla salati ka aikata shi gabanin kai sallah jawabun ansa yajibu alayya yace ya wajaba gare ni an atatahhara in yi tsarki wa azilul kharija min as-sabilain kuma wato wa uzilul kharija min as-sabilain kuma in gusar da masu fita daga hanya biyu bil ma'i da ruwa thumma atawadda sannan in yi alwalla li aqifa amama rabbi domin in tsayu gaban ubangiji na ɗahiran ina mai tsarki wa nadhifan kuma ina mai tsafta zahiran ina mai tsarkin zuciya wa nazifan kuma ina mai tsabta a jikina <clears throat> yace alwudu alwalla su'alun tambaya kaifa tatawaddau to ya kake alwalla jawab ansa uhdiru alma'a zan halarto da ruwa wa aqulu bismillahi sai in ce bismillahi wa aghsilu kaffayya wato ina wanke tafuna na qabla ma fil ina'i gabani in sanya su a cikin ƙwarya atamadmadu zan kurkure baki wa astanshiqu in shaƙa ruwa wa aghsilu wajhiya in wanke fuskata aghsilu yadayya ina wanke hannuwa na ila almirfaqaini wato zuwa murafukai ina fata mun fahimta mun san murafukai ko gashi nan kamu wannan kenan <clears throat> amma hadisin abi huraira mi yace cewa yi faman istada minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al na fata mun fahimta Allah ya gafarta mun yace amsahu ra'asi ina shafa kaina ma udhunayya tare da kunnuwana aghsilu rijlayya ina wanke wato kafafuwana ilal ka'abaini zuwa ijiyar sau su'alun tambaya malin ya ce na fa kaifa nusalli yanzu mun yi alwalla mun je ya zaka alwalla to fa kaifa nusalli malin ya ce yaya za mu yi sallah jawabin ansa nadhhabu ila almasjidi zamu tafi zuwa masallaci wa nastaqbilu alqiblata sai mu huskanci alqibla wa nukabbiru sai mu yi kabbara naqra'u alfatihata muna karanta fatiha wa ba'daha bayanta naqra'u ma tayassara min alquran zamu karanta abun da ya saukaka na alqurani nukabbir sai mu yi kabbara wa narka'u sai mu yi ruku'i wa naqulu fir ruku'i sai mu ce a cikin ruku'i subhana rabbiyal azim tsarki ya tabbata ga ubangiji mai ubangiji na mai girma narfa'u minar ruku'i muna kowa daga ruku'i wa sai mu ce sami liman hamidahu Allah ya ji ga wanda yake gode mishi rabbana walakal alhamdu. ubangijin mu gare ka muke godiya nukabbiru sai mu yi kabbara wa nasjudu sai mu yi sujjada wa naqulu fis sujudi sai mu ce a cikin sujjada subhana rabbiyal a'la tsarki ya tabbatar ma ubangiji na mafi daukaka nukabbiru sai mu yi kabbara wa najlisu sai mu zauna wa naqulu fil julusi sai mu ce a cikin zama rabbi gifirli Allah ka gafarta mini nukabbiru sai mu yi kabbara wa nasjudu thaniyatan sai mu yi sujjada ta biyu wa naqulu fi sujudi sai mu ce a cikin sujjada subhana rabbiyal a'la tsarki ya tabbata ga ubangiji na mafi daukaka nukabbiru sai mu yi kabbara wa naqifu sai mu tsayu wa hadhihi raka'atun wannan ita ce raka'a cikakkiya kun ji raka'a cikakkiya su'alun tambaya malam yace hal naf'alu fi rak'ati thaniya shin muna iya aikatawa a cikin raka'a ta biyu mithla ma fa'alnahu fi rak'ati ula gwargwadon abinda mun ka aikata a cikin raka'a ta farko jawab ansa na'am eh malam yace walakin fi nihayatir rak'ati thaniya sai dai a ƙarshen raka'a ta biyu najlisu lit-tashahhudil awwali muna zaunawa don yin tahiya ta farko mice ce tahiya ta farko malai yace at-tashahhudul awwal ga tahiya ta farko su'alun tambaya ma huwa at-tashahhudul awwal menene tahiya ta farko jawab ansa huwa at-tahiyatu lillahi shine gaisuwa zuwa ga Allah wasalawatu da wato abin wato addu'o'i tayyibati da dadadan kalmomi assalamu alayka tsira Allah ta tabbata akan ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahama Allah wa barakatuhu da albarkarsa assalamu alaina tsira Allah ta tabbata akan mu wa ala ibadillahi salihin da sauran bayan Allah salihai ashhadu na shaida Allah ilaha illallah ba abun cancanta da bauta ma da gaskiya sai Allah wa ashhadu kuma na shaida anna muhammadan cewa annabi muhammad abduhu wa rasuluhu bawan Allah ne ko manzon shi ne duk an ka ce muhammad in dai ka san annabi ake nufi sai a ce sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce su'al tambaya ma za yuzadu fi tashahhudil akhir menene za a iya karawa a cikin tahiya ta ƙarshe Jawabin ansa ba'da qira'ati shahudi bayan kammala karatun tahiya naqra'u salata 'ala nabi sallallahu alaihi wa sallam sai mu karanta salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sai mu ce Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah yi wato salati ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da iyalan gidan annabi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kamar yanda yi tsira ga annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da iyalan gidan annabi Ibrahim innaka hamidun majid domin kai abun gode ma ne kuma abun ayaba ma ne as-salawatul mafruda salloli abun farlantawa su'alun tambaya ma hiya salawatul mafruda wai su wane ne salloli abun farlantawa wa kam adadu raka'atiha kuma nawa ne adadin raka'o'in kowace sallah jawab ansa kaji inda ake tutse wato yan ƙalaƙatu yan sai mun gani cikin ƙur'ani ina fata mun fahimta Allah ka shiryar da su eh, dole ka dawo man eh, wato ka dawo man nan inda dai malamai suke haskawa ina fata mun fahimta wani abun wata shari'a baka isa ka ciro ta cikin alkur'ani ba wata shari'a baka isa wato kai tsaye ka tsago fahimtar ta cikin wato hadisi ba kai dan fa khalafa min ba adaihim khalfun ina fata mun fahimta dole sai ka koma ka ji to a'a sahabbai sun ka fassara wannan hadisin waya tabi'ai sun ka fassara shi yaya atba'u tabi'ina sun ka fassara shi salaf khalaf ina fata mun fahimta sannan sai ka yi riko ina fata mun fahimta Allah ya gafarta mana ce ma hiya salawatul mafruda wa kama adadu raka'atiha jawabun ansa yace as-salawatul mafrudatu khamsun salloli abun farlantawa guda biyar ne al'ula na farko salatul fajri akwai sallar safe yadda muke cewa a hausance kenan sallar safe wai sallar asuba na fata mun fahimta wahiyar raka'atani wato tana da raka'o'i guda biyu athaniya sallah ta biyu salatu zuhuri sallah azhar wa hiya arba'u raka'atin tana da raka'o'i guda hudu athalisa sallah ta uku wato salatul asiri, sallar la'asar wa hiya arba'u raka'atin tana da raka'o'i guda hudu arrabi'a sallah ta hudu salatul maghribi sallar maghriba wa hiya thalathu raka'atin tana da raka'a uku alkhamisa na biyar salatul isha'i akwai sallar isha'i wa hiya arba'u raka'atin tana da raka'o'i guda guda hudu waɗannan su ne salloli waɗanda duk addini annabi yana nan ƙasa an ka bashi shiya amma sallah da an ka tashi bakka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ita sai an ka ce kai annabi sallallahu alaihi wasallam ga dan aikan mu ya jagoranto ka ka zo na wajen mu ina fatan mun fahimta ka karbi sallat ina fatan mun fahimta sai da an ka je da shi sama ta bakwai a sama ta bakwai an ka zo sidratul muntaha nan wajen mala'ika jibril dama inda yake iya tsayawa kenan sai ya tsaya ina fatan mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya isa da shi inda ya ga dama ya isa da shi ya na fata mun fahimta shine za ku ji Allah ya ce wan najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa awha ila abdihi ma awha ma kadhaba al fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma wato ala ma ra'a eh alama yara yace mi ina fatan mun fahimta waɗannan su ne ayoyin na fatan mun fahimta na wato bayanin tahiyar mi wato tahiyar sama amma suratul isra'i farkon suratul isra'i da Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa ladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina wannan ana magana ne daga garin makka zuwa baitul maqdis ina fata mun fahimta Allah ya gafarta mana mubtilatus salah wato abubuwan da suke bata sallah Allah ya ji kan Imam Al-Ghazali Allah ya gafarta mana su'alun tambaya ce ma za yubdilu sala wai me yake bata sallah lokaci ne oho na'am madha yubdilu sala wai me yake bata sallah jawab ansa yubdilu salatu abunda yake bata sallah wato al aklu akwai ci wa shurbu da sha wal kalamu da magana wadhahiku da kuma dariya ya wannan ko dai ba a fada maka ba tunda baka isko can lokacin da ana cewa wani dan miko mini abin can ba sai ya miko sai a sake kabarta sallah sai a ce Allahu akbar sai a make yau tunda dai baka isko waɗannan ba ai ko ba a faɗa maka ba kai ka san da ka ɗauko abinci ka ɗauko ɗan dabino ka kaɗa ina abdurrahman eh, da ka miƙo mutum ɗan dabino ya kaɗa ya tauna ai kuma sallah ta lalace an gane allah ya gafarta mana imam al-bukhari na'am da ka ɗau ɗebo ruwa ko ka ɗauko wata yar fanta sai ka auna ka san sallah ai ta lalace wal kalamu da ka ce haruna dan matsa mini <laughs> ai ka san samu matsala wadahiku ko ka ga an yi abin dariya sai kai dariya to amma wajen alkalam wato akwai magana da za mu kula da ita na fata mun fahimta akwai darura wadda take iya kamawa kai magana cikin sallah a gurguje misali akwai buɗi subhanallah kai in ta kiya sai ka ce mawa ne kai kafa fa raka ina fatan mun fahimta <laughs> yawa an gane ko <laughs> yawa Allah ya gafarta mana an ruku kenan an gane ko al-fatiha Allah ya gafarta mana na fatan mun fahimta wadhahik al-juz'u thani juz'i na biyu bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai yace makar kararar tauhid wato tabbatar da tauhidi kadaitar da Allah li talamizi saffi thani wato saboda ɗaliban wato abin nan jeri na biyu al-ibtida'i waɗanda suke farin shigan wato neman ilimi al-usulu thalatha wato asullai guda uku malam zai karantar da mu su'alun tambaya mal usulu thalatha menene asullai guda uku allati yajibu alal insan waɗanda sun ka wajaba ga mutum Ma'arifatu ha ya san su wal amalu biha kuma yayi aiki da su jawabun ansa awwalan na farko hiya ma'arifatul abdi rabbahu shine bawa ya san ubangijin shi wa huwa Allah shine Allah allazi awjadahu min al'adam wanda ya samar da shi daga babu wato shine hal ata alal insanu hinun min ad-dahr lam yakun shay'an wa rabbahu kuma yarrene shi bin ni'ami da ni'imomi irin nashi na fatan mun fahimta shine Allah subhanahu wataala yake cewa alam naj'al al ardha mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja ka Allah da ya gafarta mu ina fata mun fahimta <clears throat> amin amin yace wa annar rabbu sannan ka sani cewa shi ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda tsarki ya tabbatar mishi da ɗaukaka huwa khaliqus samawati wal ard shine mahaliccin sammai da ƙasai wal laili wan nahar da dare da wuni was shamsi wal qamari da rana da wata wa huwa alladhi yanzilul madara shine wanda yake saukar da ruwan sama wa yunbitu zar'a kuma ya fitar da tsirrai wa yarzuqu ibadahu ya arzittar da bayin shi fa huwa alladhi yastahiqul ibadata duna siwahu kuma shine ya cancanta a bauta mishi koma bayan wanin shi qala Allah ta'ala Allah ya ɗaukaka ya ce إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الله الله ce inna آه، الله الله khalaqa Allah الله الله maka kai inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda lalle ubangijin ku wannan wanda ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyamin a cikin kwana shidda wato thummastawa alal arshi sannan ya daidaita akan wato al arshi yughshil laylan nahara dare yana bice wato hasken wuni yatlibuhu hathisan yana neman sa da gaggawa washamsa da rana wal qamara da wata wan nujuma da taurari musakharatin bi amrihi horarru ne da wato umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ala Allah ce ku saurara lahul khalqu gare shi ne halitta take wal amru umarnin da ake ba halitta gare shi yake tabarakallahu rabbul alamin albarka Allah ta cika ga ubangijin halittu shine Allah kenan jawabun ansa saniyan na biyu ma'arifatul abdi dinahu bawa ya san addinin shi wa islam shine musulunci wa ma'anahu abinda an ma'anan musulunci al-istislamu lillahi bitauhid shine mika wuya zuwa ga Allah ta hanyar kadaita shi wal inqiyadu da kuma jayuwa zuwa gare shi ta hanyar yi mishi da'a wal khulusu min shirki da tsarkake shi daga shirka qala ta'ala Allah yace الدين عند الله الإسلام للي الديني نغسكيا أوجن الله شيني مسلنشي هنا فاتم من فهمتا جواب أنثى ثالثا نأكو معرفة العبد نبيه شيني باوا يسان النبي شي محمد صلى الله عليه وسلم شيني النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله شيني محمد دان عبد الله بن عبد المطلب دان عبد المطلب بن هاشم دان هاشم وهاشم من Quraysh hashim kuma daga kabila Quraysh ne wa quraishu min min al-arabi su kuma quraishawa daga larabawa suke wa huwa akhirul anbiya'i kuma shine karshen annabawa wa afdalihim kuma shine mafi darajar su su'alun tambaya ma hiyal ibada to menene bauta jawabun ansa al'ibadatu ita bauta hiya kullu ma yuhibbuhu Allah shine dukkanin abin da Allah yake so wayar dahu kuma ya yarda da shi ya min alqauli nazance wal amali da kuma aiki kas salati yace kaman sallah waz zakati da zakka wa saumi da azumi wal hajji da zuwa ziyartar ɗakin Allah wad du'a da kuma addu'a su'alun tambaya yace kan maratibuddin wai nawa ne darajoji wato na addini wato na addinin musulunci jawabin ansa maratibu dini thalathun darajoji na addini guda uku ne al-islam akwai musulunci al-iman akwai imani al-ihsan akwai kyautatawa su'alun tambaya ma huwa al-islam to menene musulunci jawab ansa huwal istislamu lillahi shine mika wuya zuwa ga Allah bit tauhidi ta hanyar kadaita shi wal inqiyadu lahu bit ta'a da jayuwa gare shi ta hanyar yi mishi da'a wal khulusu min shirki da tsarkake shi daga shirka su'alun tambaya kam arkanul islam nawa ne rukunnan musulunci jawabun ansa arkanul islami khamsatun rukunnan musulunci guda biyar ne al'awwal na farko shahadatu Allah ilaha illallah shine ka shaida ba abun bauta ma da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah ka shaida annabi muhammadu manzon Allah ne athani na biyu iqamis sala tsayar da sallah saboda Allah ya ce aqimus salata wa atuz zakata hafizu ala salawati was salatil wusta athalis na uku ita is zakati wato bayar da zakka saboda aqimus salata dai har yau wato aqimus salati wa atu zakata ina fata Allah subhanahu wataala ya ce innamas wato innamas sadaqatu lil fuqara har zuwa dai karshe ga zakka inda za a bayar da ita arrabi na hudu sawmu ramadan saboda shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatil min alhuda wal furqan wa man shahida minkum ash-shahra Allah ya fali yasumhu ina fata mun fahimta nabi hajju baitillahi haram ziyartar dakin Allah wato mai girma mai alfarma na fata mun fahimta idan ka ce alharam abin da yake wato ah, mai girma idan ka ce wato abin ah, wato muhtarim abun da ake girmamawa ina fatan mun fahimta marhum wato abun girmamawa ina fatan mun fahimta abun fata ga girmamawa shine samar gayi wanda ya ba abun alkhairi sai a ce almarhum wato kaman ana fata ne Allah ka girmama shi wajenka ina fatan mun fahimta Allah ya gafarta mana <clears throat> liman istata ilaihi sabila ga wanda ya samu wato iko ya samu hanyar zuwa su'alun tambaya wa ma ma'ana la ilaha illallah menene ma'anar la ilaha illallah jawab ansa ma'anahu abinda abu ma'anarta la ma'abu da bi haqqin illallah babu abun bauta ma da cancanta wato sai Allah su'alun tambaya wa ma ma'ana ashhadu anna muhammadar rasulullah menene ma'anan na shaida ba abun wato na shaida annabi muhammadu manzon Allah ne jawab ansa da'atuhu fi ma amara kai ma annabi da'a ga duk abun da ya umarta wa tasdiquhu fi ma akhbara da gazgata shi ga duk abun da ya da labari washtina bi ma naha anhu da nisanta abun da yayi hani gare shi wa zajara kuma ya tsawatar wa alla yu'badallahu kada ka bauta ma Allah illa bi ma shar'a sai da abin da ya shar'anta saboda shi annabi shine wanda wa in tudhi'uhu tahtadu shine wanda Allah ya wato ma yanziku anil hawa dai an tsarkake furci ne ko don haka sai Allah yace to wa in tudhi'uhu tahtadu in ka bi shi ka shirya wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu abun da ya muku da shi ku karba abun da ya hana ku hannu ina fatan mun fahimta laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim Allah ya gafarta mana dole ai da'a ga manzon Allah su'alun tambaya ma huwa iman menene imani jawab ansa huwa an tu'mina billahi shine kai imani da Allah wa malaikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil da ranar lahira wa tu'mina bil qadari kai imani da kaddara khairihi wa sharrihi ta alkhairi wato da ta sharri ina fata mun fahimta imamu tahawi yace huluhi wa murrihi ko wato mai zaƙinta da kuma mai ɗacinta. ina fata mun fahimta an ka ce ka dai imani da su suwa na fata mun fahimta Allah ya gafarta mana yace su'al jawab su'al tambaya bai kawo ba ko bai kawo ba nan wajen sai ce ma huwal ihsan duk sai ya kawo jawab wannan kuskure sai su'alun tambaya ma huwa al-ihsan to menene kyautatawa jawab ansa al-ihsan wato kyautatawa huwa an Allah shine ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kaman kana ganin shi fa in lam takun tarahu idan baka kasance kana ganin shi ba fa innahu yaraka to shi yana ganin ka kiri-kiri ba za ka wayance mishi ba qala ta'ala Allah ya daukaka yace inna Allah inna Allah ma'al ladhina taqaw الذين هم محسنون Allah ce inna Allah lalle Allah ma allazina taqaw yana tare da waɗanda suke jin tsoro ne wallazina hum muhsinun da kuma waɗanda suke kyautatawa kenan ma'iyatullahi ma allazina attaqaw wallazina hum muhsinun to mu yi kokari Allah ka sanya mu cikin masu kyautatawa Allah ka sanya mu cikin masu jin tsoronka to lokaci ya cika ko amin amin tayyib to nan za mu tsaya shi kuma makarar tauhid wal fiqh sai khulasatun nurul ko